ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتم أولا لنتاج ميتار البركة نخلق المؤمن نا دكتور مصطفى مراد ربما لم يأكل لية الدعوة أجامعة الأزهر آه، لنتاج ليكي ميد عنك وجن تربية رحالية للأبي أوف muna daren daren lahadi daren ashirin da biyar ga watar zulka'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in ta zo daidai da daren ashirin da takwas ga watar bakwai watar julai yuli miladiya shekara 2019 mun yi karatuttuka 64 yau insha Allah ta'ala shine karatu na 65 karatunmu na 64 a jiya mun karasa daga tsakanin musulmai da rumawa da yadda mata suka gara da rumawa wanda hakan har ya kawo ga ƙarshen rayuwar kwamandan su ko sarkinsu buturus da yadda birar eh, ibn al'azwar ya kashe buturus tare da taimakon kanwarsa haula bintu al'azwar sannan muka kammala wannan kistar gaba ɗaya a yau za mu ta shafi na 225 shi ne inda muka bude da wannan taƙilu ila tsiflin za mu kauro zuwa ga wani yaro ƙarami jariri jahada bi sayfihi wanda ya yaki da takobinsa wa sinanihi da mashinsa wa nafsihi da ransa wa hisanihi da dokinsa bi sababi ihsani ummihi tarbiyatihi a sababin yadda mahaifiyarsa ta kyautata tarbiyyarsa ƙala abu ƙudama wannan ƙistar abu ƙudama ne zai ba mu abu ƙudama ya ce waye abu ƙudama ahadu ƙadatul musulmi na ɗaya ne daga cikin kwamandojin musulmai fi razuwa a yaƙoƙinsu diddar rom in suna yaƙar romawa ya ce kuntu amiran na kasance kwamanda ne yake cewa fa da'autu ila jihadi fi sabila sai ne kira a fita yaki fa ja'at imra'atun bi waraqa sai wata mace ta zo da wani falle wa surra da kwalba fa fadattu al-waraqa sai na buɗe fallen li aqra'aha don me don in karanta ta li'anzura ha don in kalli abin da yake ciki fa'iza fi tilkal waraka sai na gani a jikin wannan fallen bismillahir rahmanir rahim min amatillahil muslima ila amiri jaishil muslimina salamullahi alaika amma ba'du فإنك قد دعوتنا إلى الجهاد في سبيل الله ولا قوة لي على الجهاد ولا مقدرة لي على القتال وهذه الصرة فيها ظفيرة فخذها قيدا لفرسك لعل الله يكتب لي شيئا من ثواب المجاهدين abu kudama ya ce ya yi shela za a tafi a yaƙi romawa roma sun wahalar da al'umma don duk yaƙoƙi da muka yi ta je a bayan romawa ne abu kudama ya ce mun fita tare da ya yi shela za a tafi yaƙi ko? a fito yaƙi sai wata mace ta zo da wani falle a cikinsa akwai eh, da kwalba ko glass ko kwalba ya buɗe fallen sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jin min amatillahi muslima daga wata baiwar allah musulma ila amiri jaishul na zuwa ga jagoran yaƙi na musulmi salamun lahi alaika amincin Allah ya tabbata gare ka amma ba'du amma bayan haka fa innaka qad na ila al-jihad ka kira mu zuwa ga yaki fi sabilillah wala quwwata li ala al-jihad ni mace ce banda karfin yaki wala maqdiratul li banda wani iko ala al-qitali akan yaki wa hadhihi as-surra wannan kwalba da kake gani fi haɓa rafi a ciki akwai kitso na gashin kitsonta fa da aka ɗauke ta ƙaidar lifara suka kasan su laraba suna da yawan gashi ta yi ta cire gashi tana tukawa tana ka riƙe shi ƙaidar lifara suka ya zanto igiya wa dokinka la'allallah ya tubuli shai'a min sawabin mujahidin mai wa allah ya rubuta mun lada daga ladan mayaka ya ƙulu abu ƙudama ya ce wa ala a sai na gode wa Allah da muwafakar da ya sa mata wa alimtu kuma na sani wa alimtu kuma na sani annal musulmi na lalle musulmai ya shuru na biwajibihim suna damuwa da wajibinsu wayattakiluna duk da ada'iyin kuma suna tattali tiluna suna tattali duk da ada'iyin a wajen tunkarar makiyansu wajen tunkarar makiyansu sai mala ya ce ah, abu kuda mai ce falon ma wa jihar al'adu lokacin da muka fuskanci makiyan absortu sabiyan sai na ga wani karamin yaro absortu na ga sabiyan wani mai wani yaro wannan ke na ga wani yaro ina ganin wannan yaron Eh, mana sai ga ƙarami yaro ko hadasan mai ƙantar shekaru zanantu annahu laysa li ahli lilqital na zaci dai shi ko zanantu annahu annatu ne yanzu na tabbatar lalle shi wannan yaron laysa ahli lilqital bai zanto wanda ya cancanci yayi mai ba yaƙi sun nihi don min don kankantar shekarunsa fazajartu sai na masa tsawa in ji abu guda rahmatan bihi don in tausaya masa rahmatan bihi ne masa tsawa kai da biya ka koma faƙala sai yaron ya ce kaifa ta amuru ne bin rojo'i ta yaya za ka umarce ni in koma waƙar ƙalar lahu ta'ala alhali Allah fa ya ce in firo haifafan wasu talan a ko annai ba zuwa yaji da ƙananan yara alhali Allah ta ku fito haifafan masu sassaucin damuwa wasu ƙalan da masu nauyin damuwa suratu toba Abubu dama قال أبو قدامة أبو قدامة يقول تركته سنبر يارا يا زين sun bala alayya sai yaron ya fuskanto ni hmm. yadda na kyale shi sai yaron ya fuskanto ni don baji da kayan aiki wa ƙala sai ta akarar ne ka bani rance ka bani aro aro mai salasata ashom kibiyoyi uku ƙale <laughs> zai na kayan fata fa qultu law sai abu qudama ya sai nace da shi wa ana mu'jab ina mamaki ina wa mushfiqun alai ina tausaya masa ana aqriduka ma turidu ni zan baka rance abin da kake so zan baka aro bi sharti da sharaɗin. an tashfa ali ka roƙa min ceto a wajen Allah in manna Allahu alayka bi shahada in Allah yayi maka baiwar mai shahada ai ka shahidi yana ceton mutane na wasu adadi to sani cikin su wa kuntu ash'uru nahwahu yace ina ji ko ina filin ta bangaren ka bi mahabbatin da so wa tadbirin da mutunta shi fa qala sayyana yace na'am kware kuwa insha Allah in Allah ya so faɗaituhu al'asuhun asalafa sai na basa kibiyoyi guda uku ala al-adu sana ya fuskanci makiya fi quwwatin a ƙarfi wa hamasin da kishi hamas kishi wa ma ya zalu bai gushe ba ya min a'da'ihi yana ɗanɗana wa makiyansa wa yanaluna minhu suma eh, yanalu yana dandana min adaihi daga makiyansa wa yanaluna minhu suma suna dandana da gare shi yana sokar su da sokar sa hatta kharra sari'an har ya fadi ya mutu fi maidanin kitali a filin daga na yaki fi maidanin kitali a filin dagan yaki ya ci gaba da cewa wa kanat ta kasance ainayya idanuwa na biyu la tufariquhu bata rabu da yaron ba diwalal ma'araka a tsawon filin dagan ijaban bihi don birgewa da yi mu wa shafakata alai da tausaya masa falamma kharra sari'an abu qadama yace lokacin da ya fadi ya mutu akbaltu alaihi eh, ya fadi sari'an magashiyan ya mutu ba amma yana dab da mutuwa aqbaltu alayhi na fuskanto shi wa su'altu na tambaye sa hal turidu turidu ta'aman shin kana son abinci ne ko ruwa fa la sai ce a inni ahmedullah na gode wa Allah alama ma ilaihi a akan abin da na kasance zuwa gare shi walakin sai dai li ilayka haja ina da bukata a wurinka zan baka sako ya ga gogudan faƙultu lahu abu guda sai na da shi laisa habbu ilayya min qada'iha babu abin da na fi so a gare ni in biya maka shi sama da bukatarka ya bukuna ya ɗana famurni ka umurce ni mata sha da abin da kake so faƙala sai yaron ya ce wa huwa yalfizu yana furta yalfidu yana furta mana yana fitar da an fasa hunin fashinsa a ƙwahira mai tsarki ya ce saƙona a ƙare ummi minni ka karanta wa mamata sallama da garin ka ce wa mamata ina gaishe ta sun madfa ilaiha sannan ka miƙa mata mata'i kayayyaki faƙultu abu guda mai ce sai na ce wa man ummuka waye mamarka wace ce mamarka ayyul gulam ya kai yaro qala yace ummi hiya allati aqadka sha'raha mahaifiyata ita ce matar can da ta baga gashi daga turo wasiƙa li yakuna qaidan li farasika dan ya zanto igiya wa dokin hina ajazat an tuqatila bi nafsiha fi sabilillah yayin da ta kasa yaki ta hanyar Allah ta ta liwa'i ga gargashin tutarka shine na zo in wakilce da faƙultu sai na ce barakallahu fiku Allah ya sanya muku albarka min ahli baiti mutanen wannan gida sun mafarar alhaya sannan sai yaron ya rabu da rayuwa mana ya rabu da duniya ya rasu na nahwahu na tashi ta ɓangarensa in ji abu guda ma bai ma ya jibbu da abin da ya waje ba falama da fantu lokacin da na binne shi lafa zatkul arz sai ƙasa ta amar da shi lafa zatkul arz sai ƙasa ta amar da shi fa'awattu dafna'u sai na maimata binne shi maratar ukura karo na biyu aidan har yanzu kasata amar da shi fa'a'amaktu na zo karo na biyu fa'a'amaktu lahu na zurfafa masa filakofar a ramin ba na rami aka tona ya yi zurfi sama da fanto na binne shi falafadar hul'ar kasan ta sake amar da shi fa'awar tuhu tu dafna na sake maimaita binne shi maratan ukura karo na ƙarshe fa'amaktu lahu na sake ƙara zurfi fil khufra kuma daban da falafazarul almaratan salita ma'ana sau uku abu dama yana binne yaro kuma sau uku ƙasa na amar da gawa faƙultu sai na ce la'allahu mai yiwa ɗan nan tun da muna binne shi ƙasa yana fitar da shi mai yiwuwa fa kharaja ya fito yakin ne bi khairi rida'i ummihi ba tare da yarda mahaifiyarsa ba shi yasa Allah ya jarrabe shi da wannan kasa ta ki ta rige gawar shi sai yace fa sallaitu ne ana cewa salatul haja kana da wata damuwa sai kai nafila raka'a biyu kai ado abu guda mai ce sai sallah raka'a biyu wa da'awtu Allah na roƙi Allah an yi li an amri hadal gulam ya yayi min al'amarin wannan yaro wai me yake faruwa ne fasami'tu man yaqulu li sai ji wani yana gaya ba na ganin me shi mai yiwa mala'ikan ya aba ya baban qudama da an ka waliyalla bar waliyyin Allah na haka eh fatarattuhu sai na barsa wa sha'nahu da sha'aninsa wa alimtu anna lahu ma'allahi halan sai na sani lalle duk yadda aka yi akwai wani hali tsakaninsa da Allah wa bainama nahnu zalika, yayin da muke na akan haka izabi bi sai ga wani tsuntsu kad akbala tsuntsun ya zo babban tsuntsu shi ɗaya fa akalahu ya cinye yaron gaba ɗaya murus ya cinye shi kai zo ka zama sai ga wani tsuntsu ya cinye ya fa ta'ajjabtu katiran abu kudama yace sai nayi mamaki sosai thumma raja'tu ila ummihi sanana dawo zuwa ga mahaifiyarsa tanfizan li wasiyati don in zartar da wasiyarsa na gaisuwa ga mahaifiyarsa falan mara adin lokacin da ta gani in ji abu guda ma akbalat alai ta fuskanto zuwa gare ni wa kala ta ce ma wara aka ya aba guda ma me ka bari a bayan ka aba guda ma hal ji itani shin ka zo min mu'azziyan ka yi min ta'aziyya ne au ji itani ne ko ka zo mun muhanni'an ka taya ni murna ne to a ganin ku ya zo da ne ta'aziyya faƙultu la na ce mata ma ma'ana zalika me ma'anar ta'aziyya me ma'anar taya murna ya amatala ya baiwar Allah mai ke nufi faƙala ta in kana ibni kad in ɗana ya mutu ne fajita ne mu'azziyan to ka zo ne kai min ta'aziyya wa in kana qad qutila fi sabilillahi Eh, in ɗana ya mutu ne akan gado ba a wani yaƙi ba shi shine ka zo ta'aziyya amma in an kashe shi ta hanyar Allah faqad ji'ta ni muhanni'an ka zo ne ka taya ni murna muna addu'a Allah ya karbi shahadar shan Jafar da Sheikh Albani fa qasastu alaiha qissatahu sai na labarta mata labarin ɗan. wa akhbartuha an ad-duyuni na ba ta labari akan tsuntsun nan eh, wa ma fa'alat da abin da tsuntsun ta yi da shi eh. faƙala sai ta ce laƙadis ta ja ballahu Allah ne ya karbi a duwar nan. faƙultu laha sai na ce mata wa ma za ki wa ma za yaya haka ya faru menene haka kala ta ce inna na yad'u Allah fi salawatihi yaron ne yana roƙon Allah a sallolinsa wa khalawatihi da in ya kebe wa ƙulu fi sabahihi wa masai kuma yana faɗa safe da yamma addu'arsa a kullum shine allahun hshurni fi hawasil dairin khudrin Allahu ya bangiji ukhshur ni ka tashe ni gobe kiyama fi hawasili tumbi ko a cikin ɗairin tumbin tsuntsu khudrin koren tsuntsu to tsuntsun da yazo cinye gawar kore ce tace gode wa Allah ala ta haƙiƙi amali a bisa tabbatar da burinsa ba amal na aiki ba amal da alhamza wa ijabati du'a'ihi da amsan addu'arsa qala al-amir sai sarki ya fan sarabtu anha na fice da dare ta inji abu qudama wa qad alimtu na sani limadha kataba Allah lana nasra domin Allah ya rubuta mana nasara wa ta'yidi da karfafawa alal ada akan maki to wannan shine kissar karamin yaron nan to mun gama da shi sai wata ruwaya wa hadhihi ruwayatun ukhra ga wata ruwaya daban li qissati ummi al-ghulam ga qissar uwar karamin yaro shi ma al-mahshur shi ma wanda Allah ya zai tashe shi fi hawasil dairin a cikin tumbin wani tsuntsu khudrin kore ومن المواقف المضيئة ينا تجكم مزئي ما صحبك كاوة في الصبر أحقري والثبات دتبتوا هذه القصة العجيبة وانا قصة ميبان العجبي التي وجه رواها يروتو وانا قصة العالم مثل وانا مثل المجاهد مياكي أبو وداما الشامي abu gudamatar shami eh, ba wancan abu mun ba falakar jalasa za ta yi homin hakika abu gudamatar shami ya zona wata rana fi masjid rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a masallacin annabi fil madinatul munawwara a madina mai haskaka. ya zauna a masallacin annabi a madina faƙali lahu ahadu ashabi sai ɗaya daga abokanansa ko mutanensa ya ce shi ya aba kudama ya aba kudama ka ba mu labari ma bi a'jabi ma ra'aytahu fil jihad da mafi mamakin abin da ka gani a cikin yaki ka ba ni labari qala sai ce na'am ƙwarai kuwa inni da kaltu fi ba'adis sinina ni na shiga a wasu shekaru madinata rikka birnin mai rikka sunan gari aqlubu jamalan ina neman jamali me yake neman raƙumi yace na shiga birnin rikka ina neman raƙumi ashtarihi in sayi raƙumin li li'ahmila alaihi zaji don in aza guzurina a kai wa ataji da kayan yaki na atad kayan yaki masu ne kibiyoyi ne sulke ne irin na zamani yadda fa bai ma ana jalisi aina nake zaune iz aqbala imra'a sai wata mace ta fuskanto wa qala ya aba qudama tace ya aba qudama samituka wa anta tuhaddithu an-nas an al-jihad naji kana kwadaitar da mutane akan yaƙi wata hutu alai kana kwadaitarwa akai wa qarru zittu an azurta ni mina sha'ar da gashi malam yurzaqu ghairi min nisa'i irin wanda Allah bai ba wani na cikin mata ba wa qad qasastuhu haqiqa na rika yankan gashin su tsirai yanke su tsirai yanke wa aslahtu minhu shikalan na gyara shikal da shi shikal shine igiya da ake daure eh, abun hawa da shi don kare gudu doki lil faras igiyar doki wa afartuhu amma na kwakwaba gashin biturabi da ƙasa li Allah yanzura ilaihi don kada ya kalle shi a ahadun wani fayyafcinu bihi ya fitinu da shi wa kada ahbabtu na so an ta'khudha kuma aka ka dauki wannan gashin tare da kai fa'iza sirta ila biladil ada idan ka je garin makiya wa sirta fi diyarihim ka zanto a gidajensu wal a garukansu wal tagal jama'a biyu suka haɗu wa rumiyatin nibal aka shiga harba kibiyoyi wa jurridat aka kwabe a ta kubba aka ta kubba wa shuri'at aka fito da al'asinna masu fa in ihtajta ilayhi in ka buƙatu zuwa gare shi to kai aiki da gashi wa illa in baka buƙatu zuwa gare shi ba fadfa'hu liman yahtaju ilayka mi gashi ga wanda yake buƙata hatta yusiba hulghubar ko ina son koran yaki ne fi sabilillah koran yaki ne bata wannan gashi a riga share kura da shi ko in kura ta turrike fa ana imra'atun armala ni mace ce armala an gane ko ga janci armala matar da mijinta ya mutu ya barta da yara ni mace ce mijina ya rasu wa kana li zawjun ina da miji wa ashira da dangi kulluhum qutilu fi sabila dukkanin su an ta'adda sun kashe su ta hanyar Allah walau kana alayya da yaki yana kaina ne mace la jihadu da nayi Ala, abu gudamata shami sai ya ce وناولني الشكال تمي ومونا إجيا وقالت يا أبا مداما إيه لم تسني أن زوجي للي مجينا لما قتل لوجنا كششي خلف لي غلاما يا برمو يارو من أحسن الشباب دغ ما في كاو متى ما في كاو متى متى شنو كاو وقد تعلم القران يا كوي كراتون يا كوي قراني ya karance walfarusiya da hawa doki warrimaya da harbi wa huwa qawwam mai yawan tsayuwar dare na fila wa mai yawan azumi wa lahu min al-umri 15 sana yaro yana da shekara biyar wa huwa ghaibun amma yanzu baya nan fi bai'atin ya tafi gona bai'a ko gona ko gadin khallafa halahu abuhu sa ne ya bar masa wannan gonar mana ya gada a wajen allahu la alla da yaro ya mu kabla masirataka masiratika zai iya dawowa daga gonar ya jana wasu kwanaki kafin ka tafi in ya zo baka tafi ba ba wajihuhu zan fuskantar da shi ma aka tare da kai ku tafi tare da shi yaki hadiyatu ila Allah kyauta na yi wa Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka wa ana as'aluka nima ina roƙonka bi hurmatul islam saboda alfarmar musulunci la ta harim ne kada ka hana min ma qalabtu min as-sawabi abinda na nema na lada ma'ana gashi da ta bayar a share koren yaƙi da shi mala abu gudama abu gudama ya fa khastu shikal na ɗauki igiyar fa za huwa madfurun sai gashi na a kitse an kitsa shi min sha'ar raza daga gashin kanta fa qala tace alqihu ka jefa shi fi ba'd rahalika a sashin ka ko a sashin dabbarka na hawa ka jefa cikin wasu kayan da zaka je gidansu wa ana ilai ka jefa ina kallo liyadma inna qalbi don ta yana so qala yace fa qarahtuhu sai na jefa shi fi a cikin abun hawa na ko surdina ko jakata wa kharajtu min ar-rikka sai na fita daga birnin da ake kira rikka garin rikka din kenan wa ma'iya tare da ni ashabi ko ba gaba mutane na falon masir na lokacin da muka tafi inda hisni maslama lokacin da muka kasance a wajen ganuwar maslama bin abdul malik idza bi faris sai na ga wani mahayin doki ya tifu yana ta ihu min wara'i a bayan yana to ya aba kudama tawaqqaf yarhamakallah ya aba kudama ka tsaya Allah maka rahama fa waqaftu sai na tsaya wa qultu li ashabi sai na ce abokanina taqaddamu antum ku shiga gaba ku hatta anzura man hadha har in duba waye wani yake zuwa ke ganin sunan fa idza ana bi faris sai ga wani mahayin doki kaddana minni ya kusanto da ni in ji abu guda mata shami wa anaka ne ko ya ne wa ya rungume wa qala yace da ni alhamdulillahi lam ne suhbataka na gode wa Allah da bai haramtar min abuta da kai mu fita yakin tare ba eh shirye kenan walam ya rudda ni kha'iban kuma na gode wa Allah da bai komar da ni gida a tabe ba faƙultu da wasu ce masa ya akhi ya kai dan uwana asirli ka bude min an wajeka daga fuskarka fa in kana yalzimu mislaka in ya lazanci irin ga gazun yaƙi a martuka bisai zan umarce ka mu tafi yaƙi wa in lam yalzim in bai lazance ka ba don ƙanƙantar ka ragun yaƙin ba dattuka in mayar da kai gida fa asfara an waje sai ya yi fuskarsa fa gulamu sai ga ya shi nan yaro ne ka annahul qamar lailatul badr kamar wanda ne lailatul badr daren sha hudu. kenan an kwatanta shi da mai kyakkyawan yaro ne. yana haske yana sheki yana walƙiya kan wata daren sha hudu. kyakkyawan matashi ne bai shekara 15 wa alayhi kuma a jikinsa asarun nema akwai guraben nema kana kallon sa ka san a gidan gata ya taso da wadata fa qultu lahu abu guda mata shame ta sai nace da shi ya akhi ya kai dan uwana alaka walida kana alaka walid kana da mahaifi qala la sai ta istashhada fi sabila shi ma ya shahada an kashe shi ta hanyar fa qultu lahu ya akhi ya kai dan wani alaka walida kada da mahaifiya bala na yace eh tana raye qultu sai nace da shi in je abu kudama da shami izhab ilaiha ka tafi wajenta fasta'din haka nemi izininta fa in azinat in ta ba da izini ma'ana sai ka zo wa illa in ba ta bayar ba fa kim inda ka zauna wajen mamarka kaga sai da izini yayi kala sai ce ya aba dama ya aba dama amma arifu ne amma baka san ni ba ko qultu la tana ce a a ka san ta ba kala sai ce ana ibnu sahibatil wadi'a ana ni ibnu dan sahibatil wadi'a ma'abociyar ajiya wannan matar da ta baka ajiyar gashi ka fita ya ai ta ce dan ta zai zo to ni ne dan ma asra ma nasita ma asra me yayi gaggawa haka me yayi sauri haka ma da sai da har ka manta me yayi gaggawa da cikin karamin lokacin ka manta wasiyata ummina wasiyar mamata sahibatu shikal ma abuciyar igiyoyi sa'altuka billah ina maka roƙo don Allah ina maka magiya don Allah la tahrimni alghazwa ma'aka kada ka haramta min yaki tare da kai fi sabilillah ta'ala ta hanyar Allah fala tahqirni kada ka kaskanta ni li sighari sinni don kankantar shekaruna fa inni hafizun li kitabillah ni dinnan da kake gani na haddace littafin Allah shekarar da sha biyar ya haddace alqur'ani azza wa jalla arifun bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na san sunnar annabi na karanci hadisi wa arifun bi fununil qital masani ne ga fannoni yaki ka da duniya ba lafiya kowane yaro za a yi masa training na yaki don ko da yaushe da dare sai yan ta'adda su far muku gari wa inna ummi qala li mahaifiyata ta ce mu ya bunayya ya karamin dana idza laqita al a'da idan ka hadu da makiya fala tu wallihim dubur kada ka juya musu baya wa habna saka lillah ka kyautar da ranka wa Allah ta'ala mun zarki waqlub ka nemi mujawaratallahi maqota da Allah ma abika tare da babanka da aka kashe wa ikhwanika da yan uwanka as-salihin salihai fil jannati al-janna fa in kalla Allahu shahada idan Allah ya azurka ka da shahada fashfa fiya kai min ceto a matsayina na mahaifiyarka yawmal qiyati a ranar kiyama fa innahu balagani labari ya iso mun anna shahid lalle shahidi yashau fi 70 min ahli zai ceci mutum 70 a familin su a mutanen su thumma dhammatni sa'annan mamarta ta rungume ne ila ya zuwa kirjinta wa rafa'ar ra'sa ila sama ta daga kanta sama wa qala sai ta ce ilahi ya ubangiji na wa sayyidi shugabana Allah wa maulaya majibinci na hadha waladi ga dana nan wa raihanatu qalbi kuma furen zuciyata wa samaratu fuadi kuma ƴaƴan tatuwan zuciyata sallamtuhu ilaika na miƙa shi zuwa gare ka fa qarribhu min abihi ka kusanto da shi da babansa janna. kana abu qudama abu qudama yace falamma sami'tu lokacin da naji kalamul gulam magana wannan yaron bakaitu buka'an shadidan na yi kuka kuka mai tsanani asafan don bakin ciki ala husnihi bisa kyawunsa zai je mutu wa shafaqatan da tausayi alaihi gare shi wa rahmatan da rahama le kalbi umi ga zuciyar mahaifiyarsa wa ta'ajjuban da mamaki min ha na haƙurin mahaifiyarsa fa sai ce ya ammi ya baffana yaron yake cewa bugu dama ya baffana min mabuka uka na me kuma wannan kukan naka kukan nan kuma na me ne sai na ce nace shafa shafaqatan alaika. abu guda mai ce ina kukan nan don tausayinka wa rahmatan bi ummita don tausaya mahaifiyarka tun masirna abu guda mai ce sannan muka shiga tafiya wa nazalna tilka al-laila muka sauka a wannan daren falamma kana al-qadr yayin da washe gari rahalna muka yi tafiya Wahuwa huwa la yasturu yaron nan baya fashi la yasturu baya fashi an zikrillahi waje ambatan Allah astaghfirullah subhanallah la hawla wala quwwata hasbunallahu wa ni'mal baya fashi fa ta'ammaltu sai na lura da shi fa idza afrasuna sai na ga shi ya fi mu iya hawa doki da zara kimna in mun hau wa khadimu na kwa shi yake mana hidima idza nazalna in mun sauka duk wani abu ya dauko wannan girki ne miƙowa ne daukowa ne daura ciyawan doki ne Ɗaya ruwan sha ne shi yake mana hidima wa kullama sara duk lokacin da yake tafiya kauya yana da karfi azamar azamarsa niyyarsa yana da karfi wa da nashatu yana ƙara kuzarin wa safa zuciyarsa a tace ke tas wa zaharat alaihi alamatu fara. ana dada kusantowa wurin yakin wa zaharat alaihi tana bayyana a jikinsa alamatu fara, alaman farin ciki shi daɗa murna yake ana an kusa karawa da yan ta'adda falam nazal ba mu gushe ba na muna tafiya hatta garubna qaribna min diyar al'ada har muka kusanto gidan makiya yan ta'addan da zamu yaƙi inda al-qurmun kusanto garin su yayin faduwar rana fajalasna muka zauna wa jalasa alghulam yaron ya zauna yadbaqu lana ta'am yana dafa mana abinci li iftarina kina an kwana abincin sorry da yamma ne li iftarina abincin bude bakin mu wa kunna siyaman don mun kasance muna da azumi fa ghalabahu sai galabci yaron annu'az gengedi iz yughashikum nu'az amanata gengedi fa nama yaro yi barci dawilan barci mai tsayi fa tabassama sai murmushi wa wana yana barcin ko so yana murmushi fa qultu li ashabi abu gudama da shami sai na ce abokanai na unzuru dhahikahu fi nawmi ku kalli dariyar yaron na a barci ashe mafarki yake falan masai kafa lokacin da yaron ya farka kultu lahu sai nace masa ma li ra'aytuka dhahika fi nawmika me yasa nan kana dariya a barcin ka qala sai ce ra'aytu ru'yan naga wani mafarki ne fa ajabatni tabani mamaki ko sha'awa wa adhakatni tasani dariya <clears throat> qultu lahu sai nace masa ma hiya me ce ce ka gani amma ƙala sai ce ra'aitu na gani ka an rauza kamar ina cikin wata lambu dausayi lambu gadin khadra kwarra mana ga ganin da ke fulawoyi shuke-shuke mangoro wane ne kwarra anika eh, mai tsananin kyau al'anif shine alhassanul mu'ajir mai tsananin kyau wanda tsananin kyau abun ban sha'awa a julu fiha ina kai kawo cikin lambu fara'aitu kasran a lambun sai na ga wani bene a mafarkin min na azurfa shurufuhu rufinsa shuruf samansa kenan rufin benen alahu kenan mina durri an yi sa ne da durri wal jauhar da jauhar an yi sa da dur dur wasu abuwa ne masu yalki wal jawhar da jawhar shi da duk duwatsu masu daraja ma'ana duwatsu masu daraja ake kira jawhar kamar ka ce gwalagwalai kaza wa abwabuhu kofofin benen min zahab na zinari wasu turuhu labulensa labalansa labalansa a take ko a take wa iza bi juwarin sai ga yan mata yarfa'na sutur suna daga labulan wujuhuna fuskokin fuskokinsu kalbudur kamar wata daren sha hudu badur jam'in budur badur ma'ana wata daren sha hudu fa qulna li sai suka ce marhaban bika maraba da kai faratu ana amu da yadayya na so in mika hannuna ilahi dawo daga ɗaya su faƙala la ta'ajjal kada ka yi gaggawa ma ana laka lokaci bai maka ba an lokaci ba ko da kuma ana yake ɗaukar lokaci ba yana iya ɗaukar lokaci zuwa ne tilato ana allail lokaci ya dufuna bainaha wa na hamimin an wata hamimin tabbataccen ruwa anin ne tsananin zafi ko wancan wasamitu ba zo wannan ya na ji wasu suna cewa haza zaujul mardiya wannan miji ne abin yarda wa kulna suka ce min taqaddam yarhamaka laka gabato Allah maka rahama fataqaddamtu amami na gabato a gabana fa idza fi a'la al-qasr sai naga a saman benen gurfa ko wani daki Mina zahabil ahmar na zinari ja fiha sarir a cikinta akwai gado sarir gado jami'in sa surur fiha sururun gadaje fiha sarirun akwai gado mina zabar zabarjad al Daga zabar zabarjad kore Zabar zabarjad su duwatsu ne suna zuwa zaga suna da launi kala-kala duk launi akwai a jiki ko da ɗaya ne ka zaga yana ɗaukar launi kala-kala zabar jado al'akhdar amma wannan green ya fi yawa kore ya fi yawa kawa'imuhu kafar gadon kuma min bai baiza na azurfa fari shi dai yana ganin aljanna ne a mafarkin alaihi jariyatun a kansa akwai wata budurwa ka anna wajo ha a shams fuskanta kamar rana a haske falaula anna allaha ni ba don allah ya tabbatar da ni ba a mafarkin ma la zahaba basari da gani na ya tafi na makance don haskenta wa da ya fire akli hankali na ya fire mana da ya hokace فذا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون من غسل الغرفة دين كاون أكل وجمال وجمال الجارية كم قدوة الرائع ميكايتر والبارع البارئ kayatacce Eh, al-ra'i mai kayatarwa al-bari menene kayatacce wanda yake da ban kaye mara ra'adni lokacin da ta ganni kala tace marhaban bika wannan kenan dakin da ya hau a saman kuma da ta ce maraba da kai wa ahlan wa sa'alin maraba san da zuwa ya wali la ya wali Allah wa habibu masoyin Allah an tali wa ana kai na wane ni naka ne faratu an azumma ha ila sadri yace ya so ya rungume ta kirjin sa fa qala ya wali Allah wa habibuhu la ta'jal kada kai gaggawa fa anta ba'idun kai fa mun san kana da nisa min al min al khina da fasikanci kana da nisa da fasikanci kai mutumin kirki yawwa to tun da kai ba fasiki ba ne ka bari sai ka biya sadaki sadaki gonshi da shahada wal mi'adu bayni wa ka? alƙawarin da Allah yanke tsakanina da kai zan zama ka gadar sai gobe ne gobe ne za a yi aure kaga alamar gobe ne zai ne za ka shi fa abshir ina maka annishi qala abu gudama abu gudama da shame ce bayan yaro ya ga masa mafarkin fa qul law tirata masa ya habibi ya masoyina ra'aita khairan wa khairan kaga alkhairi da alkhairi kaga alkhairi wa khairan yakunu insha Allah ko alkhairi ne zai faru in Allah ya so thumma bitna muka kwana muta'ajjabina muna mamaki min kalami da magana don gobe ne za a yaki yan ta'adda ma asbahna lokacin da muka wayi gari tabadarna sai muka yi gaggawa wa rakibna muka hau fa munadi sai ga mai shela yunadi yana shela ya khailallahi irkabi wannan kalmomi ne tun zabane annabi Zabarin sabai ana amfani da shi a yaki sai ce eh, akwai ire-iren al'ana Hamiyar wadis eh, ya khailallahi irkabi haza yawmul lahu ma ba'dahu akwai ire-iren wayannan kan Yaron rundunar Allah ku hau to yan faɗi aka an da kwaman wa bil abshiri kuma da aljanna ana muku albishir Eh, ya rundunar Allah ko ya dawakan Allah ya ibadallah ya ku bayan Allah ana ga musu in firo ku fito haifafan masu marasa nauyi wa tiqala da masu nauyi wa jahidu ku ya kiyan ta'adda fa ma kana bai kasance ba ghaira sa'a banda eh, kamar sa'a guda wa iza bi ila sai ga rundunar maƙiyan Allah yan ta'addan khazalahumullah Allah ya karya su ayi nasara kan maƙiyan. قد أقبل آه، جوار رجل سنفسكنتو كالجراد كمرفاري المنتشر وانداك واتبس هكذا يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر الجراد فارة فاري الجرادة فارة يا ذات كم قرآن والقمل والجرادة ƙur'ani eh, ya zo da fara ko wuri biyu ne ya kira ko abin akwai eh, ka'annan jaradun muntashar hmm, sannan kuma akwai walƙun malawal jarad jarada grasshopper fara hawa asali an roke sa kalmar jarada tsirara tsirara shi da jarada an kira da jarada don idan fari sun zo da yawa kan bishiya suna yi wa ganyen tsirara zama ganyen kodiya kuma fara shi ne halittar da allah ya ba sa kamannin muggan dawa guda goma fara ba ka kalli agwab gari ko abulan gama ko kuma wannan mai firewa sosai nan wanda ake soya wannan wannan babban fara amma din nan babba ne ina nan da ake soya su ne sunansu azukan ka san ma fa kala kala akwai janajin, akwai jarada wanda zai tsale ƙwaƙsal ƙwaƙsal wannan ƙananan faɗi da akwai faran da in ya sashi sama sai ya kiro ne kafin ya sauka iya sashi ya rufe juɗi da ya wuce kafin ya gaji ballantana ka ce a fifari wanda yana na yana ta tsalle cikin shinkafa ƙwaƙsal ƙwaƙsal ko a kake kake <laughs> an gane aman surat a wada wada, mija ko ba kanzir kanzir kawai mu dai mun sani akwai activity ba ya? a hmm? eh? foda-foda eh, amma masu jin karatun ba muna faɗan fari ne a yarenmu na babaranci don ba mamaki a koyar da karatun zai ne eh ne aha kamar fari da aka watsar da su falon maftarakar jama'a lokacin da jama'a biyu suka rabu yan ta'adda da musulman da suka yaƙe su ra'aitul katila abu gudama da shamin sai ce sai na gaggawar da aka kashe fajallat ya? Eh? to eh fakana awwalu man hajama fakana ya kasance awwalu man hajama alai farko wanda kai wa makiyan farmaki al-ghulam shine yaro nan karami fa baddadahum ya fata fata da su wa farraqahum ya rarraba su ya watsar da su wa tawaggala ya kutsa fi sufufihim a sahun su fa qatala minhu rijal ya kashe mazaje da yawa fa la'ibtu na riske shi wa khalsu bi inani farasi sai na kama linzamin dokin sa nace yaro fito wa qultu nace masa in je abu qudama irji ya bunne ka koma ya karamin dana fa anta sabiyun kai yaro ne la ta'rifu khida al harb baga san yaudaran yaki ba kana ta shigewa cikin mutane fa qala sai ya am ya baffa alam tasma qawla allahi ta'ala shin baka ji fadin Allah ba ya allazina amanu idza laqitumul ladina kafaru baka ji Allah yana faɗa ya wayanda suka yi imani in kun haɗu da kafirai zahfan a cinkoso da yawa asahu zawfalat wa lahum al-adbar kada ku jiya musu bayan surat al-anfal ayat ash-shabiyah fa bainama huwa yukallimuni ya ayyuha yara yake mun magana idza hajama alaina al-a'da sai maki ya zuwa ka mana farmaki hajamatan ka farmaki shadida mai tsanani fa halu baini wa bainal ghula suka shiga tsakani na da yaron wa mana'uni anhu suka hana ni daga yaron ma'ana sun zo dewa wa ishtaghala kullu wa'id nas sai kwa shagaltu da kansa shi eh, abu ma yana yaƙi yaro yana yaƙi an shiga tsakaninsu sai yake cewa falon jama'a ne lokacin da wasu shagala kulwa yi minasu kowa shagaltu da kansa yana yaƙi fala maftaraka lokacin da suka rabu jama'a da jama'a biyu ba aitul katla na gaggawa waki fajallat bi farasi bainahum fajultu bi farasi sai na fara kai kawo da dawakai na da doki na baina tsakanin gawarwakin wa ra'aitul gulam na ga yaron baina sanabikil khayl a tsakankanin dawakai an gane ko wa qad alaqul ghubab qura ya lullube shi alaqu ya lullube shi al-ghubab kora wasalat tana malala jima'uhu jininsa fa aqbaltu alayhi bai mutu ba sai na fuskanto shi falamma ra'ani yana gani na kala sai ya ammi ya baffana laqad saddaqatir ru'ya sadaqatir ru'ya hakika gaskiya mafarkin tayi gaskiya wa rabbil ka'aba mafarkina na je yayi gaskiya na ranza da ubangijin ka'aba faramaitu nafsi alayhi na jefa kaina gare shi in ji abu kudama wa qadiltuhu na sumbanci yaron nan baina ainihi tsakanin idanuwansa biyu wa masahtu turaba na goge kasan wa dama da jini an waje da fuskarsa alhasan mai kyau wa qultu lahu sai nace masa ya habibi ya masoyina la tansa in ka je gaban Allah karka manta da baffanka a baku dama karka manta da ni ij'alhu fi shafa'atika yawm al-qiyamah sanya ni a ceton karamin kiyama faƙala sai ce misluka layunsa ai irin ka ba za a manta da shi ba a tamsahu wajihi bi saubika shin za ka shafa fuskata da tufafinka saubi a haƙƙun bihi min tufafi na shi fi cancanta sama da tufafinka sai na canja ahu ya amni ka ƙyale ƙurar da yake fuskata ya baffa na da jinin alƙallahu ta'ala bi ina son haɗuwa da Allah da shi يا عمي يا بابنا هذه الحوراء جامات الجنة التي وصفت لك وانا نصف انت مغسو قائمة على رأسي غاسنا أتياكينا تنظر خروج روحي سنة جلن في ترينا وتقول لي سنة شم أجل كي غقاوة فأنا مشتاقة إليك إنا شوقنك ما ترزق الجنة بالله don Allah ya ammi ya baffana in raddaka Allahu saliman in Allah ya dawo da kai lafiya fahmil amti a ka ɗauki kayayyaki na da ka kaiwa mahaifiyata wa sallim hala ka miƙa mata kayan lita'alama don ta sani anni lam udayya wasiyataha ni ban tauye wasiyataha walan ajbun ban tsorata ba inda liqa'il ada yayin haɗuwa da makiya wa qra minni asalam ka karanta mata sallama da gare ni alaiha wa ka ce mata inna allaha qabila hadiyataki Allah ya kabi sautarki wali ya amun ina da ya baffana ina da uktun yar uwa saghiratun ne shekarunta da kankantar shekaru umriha Shahira karama kai umruha ashru sanawat tana da shekara goma kanat awwalu man eh ita ce farkon mai tarana iza da khaltu duk ranar na shiga gida ita kan wannan tawa mai shekara goma ita ce farko ce take zuwa ta yi mu oyoyo ta fuskance ni wai wajjuhu ni ko ita take min bankwana idan kharajtu in zan fita ta ce yaya sai ka dawo wa qalan da zan fita mata ce min wa hiya tuwaduni tana min bankwana kwana inda khuruji yayin fita ta haza wannan fitar nawa ma da na fita tana min ban kwana tana cewa billahi don Allah ya ya kai dan uwana la tabdi anna kada ka yi jinkiri gare mu ka zo da wuri saboda haka fa'iza laƙita ya baffa na in ka haɗu da ita faƙra alaiha salamun ka gaida mai ita wa kulla haka ka ce mata ya yaqulu a koki dan uwanki na ce miki Allahu ya tawallaki Allah zai jibinci lamarinki zai jibince ki kuma tabassama nan. sai yaron ne yayi murmushi wa qala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu hadha ma adana allah wa rasuluhu wa sadaka allah wa rasuluhu wannan ne abinda Allah da manzo suka yi mana alƙawari Allah da manzo su yi gaskiya thumma kharaja ruhu sannan ran yaron ya fita radiyallahu anhu Allah ya kara masa yace falan ma raja'na lokacin da muka komo min al-ghazwi daga yakin wa dakhalna rikka sai suka shiga birnin rikka din garin su kira inji ah, abu wane ne kudama ash-shami lam yakul li hammun banda wata damuwa inji abu gudama ah, illa dar ummul gulam sai dai ina so in je gidan uwar yaro falan ma altu an a lokacin da tambayi gidanta wadda nautu mina na zo kusa da ita iza bi jariyati sai ga wata budurwa ga wata yarinya kai to shabihu ta yi kama da shi hasanan a kyau wa jamalan duk kyau ta qulu li kulli man marra alaiha tana ga yawa duk wanda ya zo wucewa gare ta ya am ya baffana min aina jita daga ina ka zo fa sai ce min daga yaki fa ta ta ce amma raja amma a kunshin bai komo tare da ku ba ne a kai ɗan uwana fa ya kulu na lasar ce a a falan sami ha ya ce lokacin da na ji ta ji abu gudama min ƙarartu eh, min ha na zo kusa da ita fa ne ni ka zalika zai ta tambaye ni kamar haka ya baffa na kun da daga yaki eh ina ɗan uwana bai zo ba ne ثم baka تيكوكا وقالت تسي ما بالي ما بالي me yake faruwa ne aran nasu na naga mutane suna ta dawa daga yaki wa akhi lam yarji'u an uwana kuma lam yarji bai dawo fa ni abu qudama yace sai ta galabce ni al'abra hawaye fala tastahil aynaka minha bi'abra ala zahibin minha fa innaka zahibun sai hawaye galarci idona sun mata jallattu sannan na zage dantse haufan don tsoro alal jariya ga wannan karamar yarinya sun makultu laha na ce mata ma na karta gane na kuwa sai na ce mata ƙolili ummiki ki cewa wa mahaifiyarki kallimi a ba ku dama ki zo ki magana da abu ku dama sami adni almar'a matar ashe ta ji muryata fa kharajtu ilayya uwar yaron kenan sai ta fito gare ni mutaghayyiratal mutaghayyiratul launi launin ta ya canza ko mutaghayyiratul launi fa sallamtu alayya ne mata sallama faraddad alayya salam kama mun sallama to shi da kenan wa qala tace amubashshirun anta kai mai albishir ne ya ba ku dama ya abu ku dama au mu'azzin ko mai ta'aziyya ma'izin ultu sai na ce bayyane li albishara ki bayyana min menene albishir minar ta'aziyya daga ta'aziyya ki bayyanta min albishir da ta'aziyya ya yarhamuki lala miki ƙala ta ce in kana waladi raja'a saliman in dana ya dawo gida lafiya fa anta mu'iz kai ka zo mu'izzin kai min ta'aziyya wa in kana qutila fi sabili an kai ta hanyar Allah fa anta mubashshir ta zo kai ma albishir fa qultu sai nace abshiri albishirin fa qad qubilat hadiyatuki an karbi kyautarki dan ki da ke kyautarwa Allah ya karba fa baka tai kuka wa qalat tace qubilat an karba na sai eh, Allah da ya sanya wannan dan abun ajiya ne ligare yawon kiyata ranar kiyama faktara badko ko bad sai ta kusanto uktuhu yar min ne gare ni fa qultu na gaya mata akhuki yusallimu alayki dan wanke yana miki sallama wa yaqulu laki kuma yana gaya miki Allahu shi Allah ya tawallaki zai jiminci lamarinki fasaraktu fasaraha sai ta yi ƙara wa harar sai ta faɗi bakshiyar aliyya ta soma yar uwarta shi faharattuha na girgiza ta fa'iza hiya ta rasu yace fa ta'ajjaltu min zalika wannan in ba kuma ta ba abu qudamata shami an tambaye shi me yafi bashi mamaki a yaƙi ko yawwa shi da kenan da yake ba da wannan labarin a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina sun masallam tumata a husana na miƙa kayansa allazi kana ma wanda yake tare da shi da umi ga mamarsa wa wadda'atu wa nayi ban kwana da ita wan saraftu na ce hazinan ina bakin ciki alal gulam game da mutuwar yaron wa da yar uwarsa ومتعجبا كوينا ما ماكي من صبر أمها صبودا حقور ماهي في أمه ما ماهي في رسول والله أعلم وأنم بيانك يبدو التنفقات الأذواق من مشاري الأشواق في فضل الجار والترهيب والحظ عليه مع القاضي العديد الشيخ محمود العالم وأن لي رسول جرانا بالشكرة دبودة قد يوكد الشائع shafi na 81 zuwa 86 yi murajiyar littafin sirajul qulub wa ilajul dunub na Sheikh Abi Ali Zainuddin Ali al za ka samu wannan a insha ta'ala karatu mu gaba za mu ta shafi na 231 mai bakulatu a ajnadin omo hakim bintul harith wata jaruma da ake kira ummu hakim yar harith to ita ce za mu tashi akan kissarta abinda muka faɗa na daidai allah samu yi tarayya alada kuskure ko ko tuntuna shi allah ya ce mana غذاء الشعر بمسجد الكتاب suna على hajji salafiya za su gabatar da program da kuwa saba yi ko wata-wata Eh, wannan laraban zai zanto 31 naku na ɗalibai matasa 31 eh, ga watar bakwai shekara ta 2019 ranar laraban nan ko? Eh, to na ga masu program mutum hudu ko a karanta ko a bashi akwai shekhu sayin ɗahir halku mafi akwai shan muhammad adam biyu awwal yana nan to yana muraja ko to shi ne mai kudin boye to masha Allah akwai sha abokar muhammad tekau bakarkare akwai sha abokar usman barɗe don ta yi auren zamu ce barɗe a manyan barɗe wadda da kuwa akwai masu kira'o'i sannan kuma da sunansu bai fito ba duka za a halarto ranar laraba kun saba yin karatun ƙarshen wata-wata ko to allah nuna mana lafiya eh, subhanakallahun bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk